allazina amanu daga waɗannan da suka yi imani ayyu baligu yana kai matuƙa fi dab'i ga tunkuɗi ga wa'ilal mushrikina sharrukan mushrikai an allazina amanu daga waɗanda suka yi imani wa qara ibnu kasirin wa abu amrin sun karanta ya dafa'u maimakon yudafi'u akwai qira'a ya dafa'u yana tunkuɗewa wa qira'atul jamhur amma qira'an mafi yawan makaranta yudafi'u ablagu tahi mubalaga tahi kai matuka li'anna al-mufa'ala domin mufa'alata mubalagatan fil mughalabati kai matuka ne wajen rinjaya wato yana kai matuka ga tunkuɗe ma masu imani sharrukan kafirai qala al-ahfash ya ce yuqalu ana cewa da Allahu anka ko da fa'a anka duk ɗaya ne sun tafi wa kana ibn adiya yace wal ahsan abinda yake kyawu yudafi da alif li'annahu yufhimu don yana fahimtar da anna Allah Allah ta'ala ya dafa'u yana tunkuɗewa lil mu'minina ga mu'minai man ya dafa'uhum wanda ka tunkuɗa su wa yuzihum yana cuta musu dan an ce yudafi'u yana tunkuɗi mai tunkuɗa tunkuɗe ɗeniya dama shi mafa'ala ka gwada dan an ce qatalahu sun yi kashe shi ne ya da shi kowa na neman kashe wani amma katalahu ya kashe shi kawai shi dai to an ce yudafi'u kenan da ma kanga da Allah ke tunkuɗewa masu tunkuɗan masu imani tunkuɗe dai ne ya ta kenan don haka akwai buƙatar mufa'ala wannan alifin yana da fuska da fa'a da shi da wani suna tunkuɗe dai ne to tun da su dama waɗanda da za a tunkuɗe masu tunkuɗan masu imani na don haka ta zan da fa'a in yanzu wanda kakawa aikin ko shi shi ya kai to sai a ce wa juna sai a sa alif tsakani kamar na hu ya ja ya ja ya ja jaye amma na za'a ya ja shi dai amma na za'a da shi da wancan suna jaye to yadda su yana tunkuɗe ɗeniya da su masu tunkuɗan masu imani yana tunkuɗe su izuru don an rawaito annal ayata ita wannan ayan nazalatta ta ma kasura azal kuffari lil mu'minina lokacin da cutar kafirai ta yi ta ga masu imani bi makka ta can makka fa arada almu'minuna qitalahum mu'minai suka nufi su yaƙe su liya dafa'u an anfusihim don su tunkuɗe ma kansu fa akhbarahum Allah Allah ya ba su labarin annahu dafi'u anhum shi an mai tunkuɗe musu inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya son kullu hawanin duk mai yawan yaudara fi amanatihi ga amana tai kafurin mai yawan butulcewa li na'amihi ga ni'imomin Allah wa humul mushrikuna sune mushrikai illatul lidab'i anil mu'minina wannan ita illa da tassa ake tunkuɗe ma masu imani su saboda su mayaudara ne butullai wa isa rubina'il mubalaga za wannan gina ta mubalaga fil wasfaina da suhuhin gabi hawwa ba a ce hainan ba kafurin ba a ce kafirin ba waɗannan sigogi biyu na mubalaga da fa'alu da fa'ulu an zaƙo su ne na haƙƙal amanatu wa shukuru azizun domin haƙƙin amana da godiya alhaƙi ne babba don haka mayaudari da butulu kenan Allah baya son su wa ma'ana layi yuhibbu ma'ana baya son su la yartabi lahum bai yarda da aikin su wala yansuruhum bai taimakon su fashtar da azal mashirki na cutar mashirkai ta tsananta wa kana almu'minuna mu'minai sun zama a tuna suna zuwa ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama baina malarudin tsakanin wanda an ka buga wa masjujin da wanda an kawa roce wanga an ba shi kashi wanga an yi mai roce wanga an ji mai suna kawo ƙara inda annabi sallallahu alaihi kayamu ruhum yana umurta su fi sabri da haƙuri sun ma'amarahun bil hijira sannan daga baya cutar ta yawa ya umarce su da su yi hijira fa hajara ba'aluhun sashen su suka yi hijira ilal habasha ta zuwa habasha wa ba'aluhun sashen su ilal madina ta zuwa madina domin ita habasha nasara ne can ita kuma madina yahudawa ke zaune cikinta a lokacin to nasara mutanen littafi na yahudawa mutanen littafi ne ko da yake ba akan hanya daidaitatta suke ba sun yi mushrikai da kabautar gunki kusa ga masu imani tunda har su sun yarda akwai Allah kuma har ya sabkar da littafin da sun kace suna bi duk yadda an kai sun yi wanda bai koyar da akwai Allah ba ya aza shi ga wani dutse ko wani icce eh, sun yi mushrikai amana har gobe su mutanen littafi ba wai sha wasu su kashe ka ba a'a suna ma iya ji da kai daɗi su rayar da kai don su masu ilimi ne sun san in sun kashe ka ka yi shahada aljanna za ka sun sun su shin hida ma duniyar su je da kai daɗi ka koma irinsu da don haka sai a gudane waɗanda da ke neman kashe ka ka koma inda waɗancan da suka yarda a zauna lahiya har da lallashin ka koma nan su, don sun fi sauki na wasu suka je habasha wasu suka je madina wadda kiyama ahuba da alihin yuza sashe suka zauna nan tare da annabi suna alaihi sallama cikin makka ana cutar da su hatta hajara alaihi salam har shi tsira da amincin Allah su tabbata ga yayi hijira ilal madina zuwa madina fa nazala alaihi qauluhu sai wannan zance na Allah ta'ala ya saka cewa أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن an ba da dama da ta zina yi ƙasa nuna ga waɗanda da ake yaƙa waɗanda an fara a yaƙi ba kuma su suka ba an yaƙe su an yaƙe su sun yi haƙuri suna neman turama ana kashe da to yanzu an ba su da yin na irin makuli da ginawa ga makuli yi ƙasa nuna da aka yaƙa su da kuma ku zina bai ce a zina ya yi zina ya ce ku zina linafin wa abi amrin wa asim da nasu da abin amrin da asim haka su karanta ko sina musnadin filan jari wa majaluri yana wanda aka jingina ga jari da majaluri shine lillazina an ba da dama ga waɗannan wani fadi kuma an karanta ga fadi bilil baki azina ya ba da wato Allah ke ko kuwa da shi ne nan wani adaluna shi ma yi suna din an karanta bil jinabi da a aida shi ma an karanta shi da jinabi da mafhumi waɗannan da aka raka wato su an ka aikata a ba waɗanda ke yaki ba an ce waɗannan da ka yaki to an gina fi'ili ga mai in an ce waɗannan da aka yaƙa to an gina fi'ili ga waɗanda aka to ana ginawa ga mafhumi a da ina haka na shi ya karanta da ibn amina da haka wani fa'ili kuma an karanta wa ƙa'idi to zina lillazina an yi izini ga waɗannan aki abin da zai ne bambanta su wannan ta in an yi mata wata yi haka ne aki nuna da wala in an yi mata wata yi sama ne aka nuna da wala wal ma'zum fihi mahzufun abinda aka bada dama ai an shahe shi an ba da dama ga waɗannan da aka yaƙa su yi ne su rama sai an ka shahe su rama ne wato su ma su yaƙe su lidu lalata yi ƙataluna saboda yi ƙataluna ya yi dalili gare an ce ana yaƙa su ashe cewa an ba su dama ba sai an haɗa su yi ne ba su kare kansu alai shi ya yi dalili gare ai kenan an ba su dama an yi ƙatilu su ma su yi yaƙin don kare kansu sai an ka shahe an yi ƙatilu saboda dalilin a kan shi wa qira'atu yuqataluna yuƙata yuqataluna bil bana'i lil maqul ablagu tahi mubalaga bisa ga yuqataluna a ce waɗannan da aka yaƙa yahi a ce waɗannan da ke yaƙi don cewa aka yaƙe su ya nuna an daɗe ana zalunta su yanzu dama kare kai ta an ka ba su amma an ce waɗannan da ka yaƙi wato already suna cikin kare kansu dama to in an ce suna yaƙi to ni an ma'anar cewa yanzu an ba da dama don haka waɗannan da aka yaƙa ya fi waɗannan da ka yaƙi don yanci waɗanda ka yaƙi ba to dama ka san a bada izinin suna yi ke lishimuli mhm. hin izina liman la yaqdiru alal alqitali don ya game cewa an ba da dama ne ga wanda bai da iko ga faɗa can farko ya kame kai ne bai yi ba sai shi yana jiran sai an ba shi dama wa hadhihi awwalu ayatin nazala fil jihad wannan ita ce aya ta farko wadda ta sabga ga jihadi wato dama Allah ba cewa wai ku yaƙi kafurai ba kawai don suna kafurai ku kare kanku an ka fara cewa ga wanda ya fara yaƙa ba'da ma kanu bayan sun zan na anhu ana kare su daga raifi na yifin wasar ina aya cikin aya saba'in da ƙari ana cewa su dai yi hankuri su dai yi hankuri kada dai su yi lokaci bai yi ba to sannan aka fara saukar da wannan aya cewa yanzu kan an yi izini bi annahum zulimu saboda an zalunce su an fara ya kasu ba su suka fara ba ai da sababi annahum zulimu domin su an zalunce su bi azal kufari da cutar da kafirai kai musu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata mun hadu cewa suna kawo kara ga annabi baina malarubin wa masjujin tsakanin wanda an ka buga an ba shi kashi da wanda aka wa rotse yana cewa ku dai ya haƙuri har abin ya yi tsanani ya ce to kuna iya ku hijira ku gudu saboda ba a yi musu ga faɗa lokacin kuma Allah bai bada dama ba don shi Allah mai jin kai ne ga bayi ba wai yana iza su ne kawai don a karkashe su ba wal ilja'i ilan hijira da kuma matsuwarsu da aka yi zuwa hijira ai shi ma zalunci ne a mace ka a mace ka ai ta tsangwama ka ana korarka da hali har sai ka bar gida ka gudu ba ƙaramin zalunci ba wa inna allaha lalle allah na qadirun mai iko ne ala nasarihim ga taimaka musu wa lahum alƙawali na nan Allah ya musu bin nasar da taimako kama wa'ada kamar yadda can farko ya yi alƙawali da dar'i da tunkuɗe a zalku fari cutar kafirai anhum da gare su can farko ya ce zai tunkuɗe musu yanzu ya ce kuma ya ma ba da dama su kare kansu kuma kamar yadda ya alƙawalin tunkuɗe musu a farko yanzu kuma ya ba su dama su tunkuɗe ma kansu kuma yana cikinsu zai taimake su wa allalal ya illanta ita cutar da kaunil ma'azuna lahu mazaluma da zaman shi wancan da aka ba dama wanda aka zalunta ne da yace an yi izini sai ce nahon zulm saboda an zalunce su wato illar da ta samu ka ba su dama domin su waɗanda aka zalunta ne sun zakara nasarahu sannan ya ambaci taimako na yi bi wajahin min at-ta'kid da wata huska mai girma ta karfafawa ba cewa ɗaya za mu taimake su sai ce lalle ga inna inna Allah lalle Allah laqadir ga lamu kuma laqadir kuma ga mubalaga ta qadir bai ce laqadirun ba yace qadirun don fa'ilu ya fi fa'ilu mubalaga laqadir lalle mai cikakken iko ne Allah ya nasarihin akan taimaka musu wato na akwai mu'akkadatul lafziya har guda uku ga inna ga lamu ga siga ta mubalaga ta ƙadiru maimakon ƙadiru bi haisu la yabqa lil mazlumi riba har yadda babu wani kwankwanto da zai rage ga wanda an ka zalunta hi annahu ga cewa lalle shi mansurun wanda za a taimaka ne la mahalata ba makawa summa bayyana zulmal kufari lahum bi qawlihi sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana zaluncin da kafirai kai musu da cewa shi dan ya ce bi annahum zulmu saboda an zalunce su to ni aka yi musu to shine nan ya bayyana الذين أخرجوا من ديارهم بغير haqqin إلا an يقولوا ربنا Allah. صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن Yan'uwa ne kwawoye na Habiba. Allah zai yi naƙuri waɗannan da aka fitar daga gidajensu, ta ji zalunce. Mun makkata aka fitar da su daga matakiyar Habasha, zuwa Habashawar, Madinatu da Madina, biyar da haƙƙin kuma babu alhaƙi na kore fil ikhraj ga fitar wannan ma ukhriju ba a fitar da su don komai ba illa an qulu sai don dai sun ce rabbuna allah ubangijin mu allah ai bi ne saboda cewa su allah ubangijin mu wahdahu shi kadai don sun ki shirka ake su wa hadha alqawlu haqqun wannan zance nasu ko gaskiya ne wal ikhraj bihi fitar da mutum saboda shi ikhrajun fitarwa ce bi gairi haqqin ba da alhaqi ba sun maƙawa amral jihadi sannan Allah ya ƙarfafa umarni da jihadi bi ƙaunihi da cewa sa walau la dab'un lahin nasa ba'dahum bi ba'alin la huddimat sawami ba don da Allah ke tunkuɗi mutane ba bil alif da nafi'in an karanta da alif akwai a walau la difa'un lahin nasa kuma ita a an mai tafsir amma ka za ba su rubuta ta ba kila ko kure ne ko sun manta ko ba su da ƙabiliya walaula difa'ul lahin nasa haka na ya karanta kuma shi mai rubuta tafsirin shehu abdullahi ya ce bisa ga haka aza tafsirin wadda gairihi an karanta kuma ba da alif ba kamar yadda yake rubuce lahin nasa lilbaki na haka sauran ƙora'u suka karanta ma masdaru dafa'a amma kowannen su masdari ne na dafa'a da difa'u da daf'u din ba don da Allah ke tun kuɗi mutane ba ba alafin sashen su bi ba'alin da sashe badalu ba'alin minan nasu badali ne na sashe daga nasu bayan ya ce yana tun kuɗi mutane sai ya canza ce sashe ya ka tun da sashe ba shi ka zowa ya tun mutane gaba ɗaya ba ba kuma mala'iku yake izuwa su tun mutane ba ba aljannu yake izuwa su tun mutane ba su dai mutanen ya ka tun sashe da sashe wato ya tunkuɗi kafirai da musulmi ba don da musulmi ke yaƙa kafirai ba la masawa sawami da an ribɗe suraye wanda bana wannan sare ke shigewa suna bauta Allah kaga nan Allah ya sanya su cikin waɗanda kafirai ke faɗa da su Ya ce ba don da muka yi umarni a yi jihadi ba ana tunkuɗi kafirai da musulmi ba da sun rubuta cocuka suka ce to bi kawo magana coci abin da ya kawo magana coci shine su waɗannan da ke faɗa da ku da ku da masu cocukan duk ɗaya sun ka ɗauke ku don cewa kuka yi Allah kuke bauta ko da yake su waɗancan ba daidai suke ba idan mutum ya ce hanyar ka yake bihi to ko bisa ga kuskure yake yanzu naka na sadda wanda abba naka ba ya zo ya yaƙe ka kamar yanzu misali da zan buga muku yan shi'a ai muna ganin bisa ɓata suke amma inda kiristoci ne suka zo za su roshe markaz muna yarda sai muka cewa in an kare da su gare mu an kai don wanga daga adawa da su da mu da suna duk abin su sai shi yasa kamar dan uwan ne suna jayayya can kun ta jidalin ku amma in ba hankali abba kada ba in na waje zo zai ci zarafi ne ba ka yarda in dai kai mai hankali ne sabanin ku na tsakanin ku ba zai sa ka bar wani na waje wanda in ya kare da shi gare ka yo? ba za ka bar shi ba to shi sa Allah ce ba dan da muke sa musulmi muna tun kuɗi kaburai ba da sun rubda cucukka da sun rubda sorayen da nasara ke shiga suna bautar Allah wa masajid wa salawat eh dan duk waɗanda su ganin suka Allah ake bauta cikin su ba su san kuskurin da waɗanda suke ciki ba sun ɗauki dai musulmi ne don haka abokan gaba su da da da musulmi na hijira su bar mashirkan makka sai inda yahuda ganin suka yahuda sun yi kusa da su don su suna da littafin da suke bi kuma suna ganin akwai Allah har ya da littafi ko da kuwa bisa ga kuskure suke yi lahudumat duk ta hafifi an karanta da ta hafifi la hudumat haka na fi ya karanta kuma ita a kira'an mai littafi wani kasuwar shi ma ya karanta hudumat wata tashdidi an karanta da tashdidi hudumat da an rirrafe. ai la hurbat bi istila'il mushrikin ala ahli al-milal maliya da an roshe su saboda rinjayen mushrikai bisa ga masu waɗannan addinan da muka ambata waɗanda ambaton su ya shuɗe sawali'u ruhubana yake da su masu bauta Allah na nasara diya'u ma'abidun nasara cocuka waɗanda nasara ke bauta Allah ciki salawatu kama isin lil yahudi shi ko wurin bautar yahudawa asluhu saluta da ibrananci na halshen su ismun lil musalla sunan masallaci na saluta bil ibraniyyati da ibrananci fa urriba sai an kamar sai larabci an kamar da irabi wa masajid lil muslimin sai yanzu an haka ga na musulmi kuma da an rubuta masallatai na jama'a musulmi kaga gabatar da waɗancan ma an kai bisa ga musulmi saboda sai an kare da suna za a kawo gare don su masu hada da su duk sun ka dauke ku ka dai suna hada da musulmi sun ka ɗauka masu biya Allah waɗanda ka da'awa suna da littafi wanda hawaye wani Allah daga sama ya sauka musu yuskaru fiha ismullahi da ake ambaton sunan Allah cikin waɗanda hudu din sifatul bil arba'i sifatul hudu din ne gaba ɗaya da sawami'u da biyaku da salawatu da masajidu duk ana ambaton Allah cikinsu ai ko coci Allah suke ambato sai da yawa suka ɗauka Allah shi Allah ba su girmama shi gaskiyar girma ne ba amma sun san shi sun san akwai shi amma sai suka rage mai girma sun ce ga wani ɗanana ga wata mata kai ta ga wani kuma abokin tarayya kai na kaga sun san akwai Allah amma dai ma kadarullah haƙƙa kadari ba su girmama shi gaskiyar girman shi ba auli masajida hussar ha tablila ko ko su masajidu su kawai adda yuskaru ha ismullah da ake ambaton sunan Allah ce ba duk su hudu da ake nahi ba masajidu dai su da lafzan ya biyo to su ake jingina shi gara tablilan saboda hihi ta masallatan da musulmi ka sallah bisa ga waɗancan cocukka na kiristoci da yahudu suna ambaton Allah ciki kasiran da yawa watan kadul ibadatu bi harabiha da an rubuta wadan rai bauta Allah ta kace babu masallaci babu coci to ina za a ambaci Allah babu summa hassa subhanahu sanna Allah wanda tsarki ya tabbata ma ya fadaitar alal jihadi akan jihadi da wa'adin nasari li ahli dinihi da alƙawalin zai taimaka ma mutanen addinin sa bi qaulihi da cewar shi wala yansuranna Allah ma yansuruhu lalle Allah zai taimaki wanda ya taimaki addini bai ce wala yansuran Allah man ya abuduhu ba Allah bai ce za mu taimaki mai bauta muna ba sai ce mai taimaka mu addini don yana yiwa Allah kake bauta amma shi haɗan ba don Allah kake yi ba to ba za ka samu nasara ba ai kuna ganin wasu wurare kafirai na nasara akan musulmi ga ko musulmin da suna bauta Allah amma shi yakin ba na Allah na suke yi eh babu wannan alkawari na taimako sai ya zan manyan suruhu wanda ka yakin ga don ya taimaki addinin Allah ba don ya taimaki ƙasa ta ko ya cito wani haƙƙi nashi ko kuma don ɗai wata haniya da ya kai da wasu jama'a ba haƙan lalle wannan tabban haka yake ila yawmil kiyama har ranar alkiyama in dai Allah an ka to zai taimake ka wa qara an jazallahu wa adahu Allah ko ya zartar da alkawali ne bai an sallakal muhajirina wal ansar don ya rinjayar da na da lansaru ala sanadidil arabi ga shugabannin larabawa wa a kasiratul ajami da kuma kisra na turawa wato su larabawa suna ce ma shugaban su sandidi su ko shugaban ajamawa kisra to jam'in kisra a kasiratu kisrawa da ƙayasiratu ƙaisarawa shi ko ƙaisara da fara'idatu fir'aunawa su kuma misira ke ma'ana ma'ana shugabanni na ƙasa da na turawa da na larabawa da na afirka duk allah ya rinjayar da masu taimaka ma addini ne a kansu da waɗanda shugabansu fir'auna aka ce mai da waɗanda shugabansu in kaisar ake ce mai da waɗanda shugabansu kisra ake ce mai da waɗanda shugabansu sandidu ake ce mai babu wanda musulunci bai rinjaya a kansu ba shi yasa ya kawo shi jam'i wato fir'auna ba guda bane don ya ce fara'ida fir'aunawa duk wanda a shugaban misira a lokacin shi ya fir'auna ba kwara guda ne fir'auna haka kisra ba wai wannan sarkin kisra ɗaya a kisra ba abin da ya fi shahara saboda shi ya yi zamani da manzo musallallahu alaihi wasallam amma kowa a shugaban wannan al'ummar kisra ake ce mishi don haka ya jam'i ya ce akasirat kisra kisrori fara'inatu fir'aununi qayasiratu kaisarauri wato da kaisara da kisra duk ba guda akai ba wa aurasahum ya gadar da musulmi arlahun kasarsu wa diyarahum da gidajensu wa zalika wannan alkawari da Allah ya da taimaka ma musulmi akan waɗanda ba musulmi ba mustamirrun mai dogewa ne shi kulli man qama gadu wanda ya tsayu ne na dini shi don taimaka ma addinin Allah ila yawmil qiyamati har ranar alkiyama kama shahadnahu iyanan shehu abdullahi ya ce wada muka gani gashi mun gani fizikali mun gani ga idanunmu nuna kumna lil jihadi sadda muka tsayi da jihadi da mutanen hausa an rin da mu a kansu walhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah da ya cika mana alkawalinsa inna Allah lalle Allah la qawiyyu mai ƙarfi ne ala nasarihim ga taimaka ma masu taimakon addinin shi azizun buwaye ne mani'un wanda ya hanufi sultanihi ga ikon shi wa kudurati da mulkin shi da ikon shi ba wanda ke iya kaiwa ga rai ba a taba Allah ku ko ai attempt ba sai dai kai kangarancin ka nan kuma a kare da kai nan la yumani'uhu shay'un komi bai hanuwa ga rai ko ya hana shi yan abin da ya so summa bayyana sifatu nasirihi sannan Allah ya bayyana sifan masu taimaka mai ya ce wala yansuran Allah man yansuru Allah na taimakon masu taimako ne su waye an masu taimakon Allah to su ne ya sifanta ya bayyana da cewa ta yi allazina in makkannahum الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يتشي الذين إن مكناهم في الأرض waɗannan da in mun ka samar da su iko sifantawa ne din lazina ukhriju ga waɗannan da aka fitar au badalin minhu ko ko badali na da garai au min manyan suruhu ko ko badali na ga min manyan suru da yace wala yansuranna Allah man yansur Allah na taimako masu taimako ne su ne yayi badali yace waɗanda in mun samar da su iko cikin ƙasa a qamus salata su tsaya da sallah wa atawuz zakata su bada zakka wa amaru bil ma'ruf kuma su yi umarni da alhairi wa hau anil munkari su hana mummunan aiki to waɗannan suna Allah alƙawarin taimaka ma jawabin sharɗi jawabin sharaɗi ne wa huwa wa jawabuhu da sharaɗin da jawabinsa silatul mausuli su asilan mausuli na Allah zina. wannan sharaɗin na in in makkannahum aqamu salata wa atu zakata in mun samar da su iko cikin ƙasa su tsaye da sallah su ba da zakka dina su ne su iko fil alli cikin ƙasa a ƙamus salata su tsaye da sallah wa ata wuz zakata su ba da zakka wa wasfuhum bi hadha sifanta su da wannan ish'arun sanassuwa ne bi anna tamkinahum fil arli ba'da al ihiraji samar da su iko cikin kasa bayan an kore su da ciki za su dawo su samu iko da dama cikin ta inna ma huwa li yatamakkanu min al qiyam to za a mai da su cikin ƙasar kuma a ba su dama da miƙe ƙafafu ciki amma fa don su tsai da abin nan da an ka kore su don shi ma juli a jalihi su yi aiki da abin nan da aka fitar da su don shi wa fihi dalilin ciki akwai dalili ala haqiqatil khilafati lil ga haƙiƙanin halifar da ta hulafa wanda suka zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan halifar tasu tabbatar ta da nassin qur'ani gashi ya faɗi ya ce waɗanda in mun samar da su iko sun ka koma su ne mamallaka cikin ƙasar za su tsaye da sallah su ba da zakka kuma su yi wa'azi suna umarni da alheri suna hana almunkari kuna fa'ur rashidi da kenan an yi ishara da cewa za su zo islam ya suka jini zalika don wanda ba hulaha ba bai haɗa wannan suha ba sauran sarakuna da ba hula uba ba su wa'azi sauran shugabanni da ba na musulunci ba su ba da zakka don haka hula fa'o rashidi na ɗaya suka haɗa wannan sifa sun samu iko cikin ƙasa sun tsaye da sallah sun ba da zakka kuma sun yi wa'azi sauran wanda ba su ba minal muhajiri na ma ba su samu wannan ba ko muhajiri na ɗin wanda bai samu mulki ba zai iya yin haka ƙala hul bai ya faɗai wa bai da wani shi ƙala fil jawahir ya ce cikin jawahir al-hisan wato mallan sa'alabi ya ce al-umumu fi hadha kullihi abyan gamewa a ce ba wai sun hulafa wa rashidi ba kowane shugaba da ko waɗanne jama'ar musulmi da suka samu iko cikin ƙasa suna da wannan sifa na su tsaye da sallah su ba da zakka su yi wa'azi to haɗewa gaba ɗai to lalle ya hi bayyana wa bihi yattajihu al'am kuma da shi al'amari zai fuskanta fi jami'in nasi ya haɗe dukkanin mutane gaba ɗai sai umarnin ya zama kowa ya shafa duk wanda ya samu iko to ya tsaye da sallah ya ba da zakka kuma ya yi tsaye waɗannan da a ƙarƙashi ne ya umarce su da alheri ya hana su munkari wa inna mal ayatu asidatun ahadan kenan ayat ta rike alƙawali ala kulli man mukina ga duk wanda an ka ba iko ala ƙadar ma mukina gwargwadon ikon da an ka bashi ya ga ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi umarni da alheri ya hana munkari gwargwadon inda ikon shi ya tsaya ko da cikin gida ne ɗaya intaha nan magana ta mallan sa'alabi ta tike cikin a walillahi aqibatul umur duk dai gamawa ƙarshen karshen al'amura dai ga Allah za su koma ai marji'uha makoma al'amura fil akhirati can lahira zuwa ga Allah za su koma ai fi duniya ko ko tun duniya al'amura jami'an gaba ɗaya za su koma ila hukumihi zuwa hukuncin Allah qala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani wa fihi takidul lima wa adahu min nasarihi li wannan ƙara ƙarfafawa na da alƙawalin da yawa masoya na cewa zai taimake su sai ya koma cewa duk ƙarshe al'amura za su koma ga Allah kenan waɗanda suka yi imani da Allah ƙarshe su za su rinjaya ƙarin ƙarfafawa na ga wancan alƙawalin وفي الجواهر فيه توقد للمخالف cikin jawahirul misali kuma ya ce nan akwai kace ga wanda ya saba kana da iko amma ka ƙi ka tsaye da sallah ka ƙi ka bada zakka ka ƙi ka yi umarni da alhairi ka hana munkari to akwai ƙyace cikin wannan aya ga duk wanda an ka ba iko bai yi waɗannan abubuwan ba Allah ta katali hal aya waɗanda ayar da hukuntawa liman mukima amma haka wanda an ka samu iko he nan magana ta jawahiru tattuki wa qala al-bagawi shi ko bagawi yace aqibatul umur ahiru umuril halqi ƙarshen al'amari na talikai wa nasiruhun da makomarsu ilaihi zuwa ga Allah za su koma ya'ani yana nuhin ya kullu kullu mulkin sewa mulki duk wani mulki zai ɓaci shiro shi in ba mulkin Allah ba kwallon sirul umuri ilaihi sai al'amura su koma zuwa ga Allah bi la munaza'in ba wani mai jayayya wala mudda'in ba mai da'awa yana da mulki in ka nan magana wannan malamin al-nasara liman ukhrija min ummatihi zulman da Allah ya lamunci cewa zai taimaki waɗanda aka fitar na al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka kore su daga gidajensu akan zalunci a ƙabar yanzu sai biyo bayanai bi zikiri da ambatun al'ummar mukazziba al'ummomin da ke karyatawa lil rusul ga manzannin da suka gabata tasliyatan li rasulina dan ya sance ma manzon mu bakin ciki da abin da yake haɗuwa da shi na ƙaryata wa mutanensa cewa duk manzannin da suka shuɗe fa sun haɗu da wannan matsalar sun yi karo da wannan ba kai ɗaya ne. wa isharatan da kuma nuni ila annahu auladus sabr in nuhu da isa da musa suna hankuri da haya da zakariya ai kai ka hikincin ta kai hankuri annahu abdaluhu dan shi amma hikincin su bi qaulihi da cewa Allah wa in yukadzib وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مريم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذت عنهم فكيف كان نكير وإن يكذبوك ai ƙaunuka mutanenka in sun ƙaryata ka falasta bi au hada fitta ka ba kai ɗaya bane wanda aka ƙaryata faƙada kazzabat ƙablahun ƙaunu nuhin ai mutanen nuhu sun ƙaryata nuhu tani su ƙaunu bi itibaril ma'ana tani sun da yawa ƙaunu yace ce kamar mace ta to da ma'anar jama'a ƙaunin ma'anar ta jama'a to jama'a to ai mace ta jama'an nuhu ta ƙaryata don haka ta utta nuhu tana da mahallinta wa adun adawa ƙaunin hudu mutanen hudu sun ƙaryata hudu wa samudu samudawa ƙaunin salihu mutanen salihu sun ƙaryata shi wa ƙaunin ibrahim mutanen ibrahim sun ƙaryata shi wa ƙaunin ludu mutanen ludu sun ƙaryata shi wa sahabu madayana mutanen shu'aibu sun karyata shi wa kuzzuba musa an karyata musa kazzaba hulqibdu shi kan kibdawa sun ka karyata shi ba mutane ne ba la qaumuhu ba mutane ne suka karyata shi ba banu isra'ila wani za don haka gayyarar usulubi ya canza usulubi bai ce wa qaumu musa ba can ko ya ce wa qaumu ibrahim wa qaumu lut amma bai ce wa qaumu musa ba sai ya ce wa kuzzuba musa an karyata musa to kaga akwai bukatar ya tashi kibdawa fir'auna da mutanen shi kibdawa ne ba banu isra'ila bane ba kabilan musa suka karya tashi ba ko da yake akwai ƙaruna Allah ya ce inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alai ƙaruna na cikin mutanen musa shi kan banu isra'ila dan uwan musa ne to amma tunda shi kadai da sai yan ƙarori ba a kwanta da shi ba sai aka ce an karyata musa ba a ce mutane ne sun kwanta shi ba don cikin mutane ne ana kuɗa ne wanda samu ya ruɗa ya gaya aka biyayya ga wanda bai da komi to kaga nan wani ba don haka gayyarar usulu ba aure kaune ayatihi aw farawa a shahara ko ko saboda zama ayoyi ne sun hi cika sun hi shahara don ayoyi tara an ka bashi ciki har da sanda wadda sha'aninta ya shahara yahi salihu da hudu da nuhu shahara ayoyi shi yasa aka shi ibara ta da an aka canza usulubi ne daga nasu wa alal awwali in mun dauka bisa ga tawilin harko na cewa saboda dai ba jama'a te sun ga ƙarya ta shi ba shi yasa aka canza usulubin to kenan ta kazibu qaruna wa man tabi'ahu ƙarya da ƙaruna ya yi da sauran waɗanda suka bi shi kala ta kazibin kamar ba a lissafa shi ƙaryatawa ba liƙillatihin don ƙaramcinsu bi itibari da baki an lura da sauran tun da sauran mafi yawan banin isra'ila duk sun yi imani da musa ashe ba za a ce mutane ne sun karyata shi ba yan don kwara guda aure annahum munafiquna ko ko a'a saboda dai munafukai ne karyata waccan sun ka boye ta basu fito da ita ga fili ba don haka ba a ce sun karyata ba la yukazzibuna zahira ba su karyatawa ga hili sai dai su yi makirci makirci can karkashin kasa amma ko ina da su ake fa'am laifin kafin da Allah ce kuma duk da haka na jinkirta ma kafirai ai ba kai tsaye da sun yi laifin nake kama su ba ai ina kyace su sai sun cimma lokacinsu don haka kada ka damu da masu karyata kai mun dan ba su dama duk manzannin farko an karyata su kuma duk waɗanda sun ka karyata su mun dan ba su dama fa'am laifin kafiri na ai na jinkirta ma kafirai am haltuhum na jinkirta musu hantar saraman ajaluhumul muqaddara sai da ajullan da muka kaddara musu sun ka kare suka yanke sannan muka kama su summa ahastuhum sannan mu kama su bil musta musta'sil da azaba ta cirewa wadda ta tumbuke su gaba irin duhanu ka gaba tare ga kowa ba irin samudawa da adawa da iska ya zo ya ɗauke su sama ya kare su da waɗanda da an ka eh, jibrilu ya tsawa ƙasa ta girgiza sun ka fada da uba da ɗa da jika da kaka ba a raga kowa ba shi ake ce ma isali cirewa gaba ɗaya a tumbuki fa kaifa kama nakir yaya musanyawa ta ta kasance ba a sha da daɗi ba sai amsa kuma ta afku inda ya dace ba a zalunce shi ba amsa biyu ce shin waɗannan da suka ƙaryata manzanninmu muka ba su ‘yar dama ɗan lokaci kaɗan shin yayin da muka kama su ya abin ya kasance a ce ya yi daidai ba wanda ya sha da daɗi kuma ba wanda bai yi ba abin ya shafai nukuri nan nukuri daga nukuri ne dillon ne makirci na mai saɓa ma kuma ka bashi ina ka ƙyale shi kana haƙe da shi yaya abin ya kasance a ce kama su ai ko ko kari musanyawa ta canzawa abu a ce an musanya shi da kaza da yawa aka ambaton musanyawa amma ba musu wanga na karyatawa ba na canza abu da abu a ce an musanya abin nan da kaza na kirula ha arshaha haka annabi Suleiman ya ce da Balkisu ta kasa ce ku canza gadon nan mata daga wanda yake mu gani ko za ta gane shi nakiru laha arshaha to shine wannan kaifa kana nakiri da zan musanya su ya musanya wa ta kasance ana cewa nakarahu idza gayyarahu in ya canza shi bita da tagayyurin ni'ima nihra ka dibi yadda na canza musu ni'ima ta koma azaba bayan mun lantar musu suna ta jin daɗi suna ganin kamar wai su kenan sun sha wal hayata halakan dibi yadda ni musanya rayuwarsu da halaka sun ka koma matacci wal imarata karaba dibi yadda musan musanya raya garuruwa da sun kai da gine-gine su sun ka koma riddati wal istirhamu lit taqariri wannan tambaya da Allah ya ce kaifa kana nakiri ta taqriri ta so akai da kanka ka wadi ka ce Allah ba su sha da dadi ba ai on mawqi'ahu wannan azabar ta akurin da yadda wurin akwatan kai فكأين قرية أهلكناها وهي ظالمة ضلالة وبير معطلة وقصر مشيد وكأين من قرية أهلكناها da yawa alƙarya muka halaka ta ana nufin mutanen alƙaryar amma ce an halaka gari kaza to ana nufin ai mutanen da azami ciki wa hiya zalimatun ita alƙaryar nan tana mai zalunci ai mutanen mutanenta suka yi zalunci bi kubrihin saboda kafircin wani ibnu kafirin ka'in ibnu kafirin ya karanta ka'in min qaryatin ha? bi ma'ana kam tana da ma'ana kam da yawa min qaryatin alqarya ha? bin nunu an karanta da nunu ha muka ta lil jamhuri ga mafi yawan makaranta haka suka karanta watta'i amma an karanta ahlakatuha ni halakata da ta a abi amrin amma wa nunu ablagu Nuno ta fi mubalaga a ce muka hallaka ta domin masu mulki in ga su magana musamman ma wurin hushi to suna wa kansu jam'i hmm. fi maqamis sau idan wurin hushi ne wal ma'ana ba'da ulaikal aqwami bayan wadancan mutane na nuhu da adawa da samudawa da mutanen lutu da mutanen ibrahim da mutanen madayana da mutanen fir'aun bayan su kuma da yawa alƙari da muka halaka wa huwa zalima ai a na kasiran min alqura mun halaka zayyawa na alƙaryu wa huwa zalima ai ahluha mutanen tana masu zalunci wa huwa hawiya ala urusha tana nan ta faɗi bisa ga itacen ruhinta ma'ana gidajen sun zan kwangaye har sun faɗi da cewa gida ya zan kwango har ya faɗi an san babu mai shi in akwai mai shi da ya faɗi ya katasuwa bai bari da ya zube ai faqidatun ha tana wanda katangin nan ta suka fadi ala ha ai su kufi ha bisa itacen ruhinta bayan an ta addala bunyanuha ginar ta tayi ruhinta ta zan empty kwango saharar su kufa har ruhin ya faɗi sun ta haddama sannan ita ko na ta ribɗe ha katangin nan suka ribɗe fa saka suka faɗo fauka su kufi bisa ga ruhin min hawan najamu daga hawan najamu ne in tamraro ya faɗi ai sakaɗa au khaliyatun ma'a biqa'i urushaha ko ku a'a gidan ya zan dai kwango empty amma ruhin yana nan wa salamata hada tsirar jina jina tana nan amma dai babu kowa hanyar dai kaga su mutane da kalafi an hallaka su ke. Hmm. wa hiya qa'idatun ala urushiha fa yakunu al-jaru muta'alliqan bi ahwa sai ya zama shi jarin nan na ala urushiha yana ta'alliqa da hawaya wa hiya su ala urushaha suna nan bisa da ruhun su lahiya suke kuma ruhun lahiya ala yake amma dai hawaya empty na kwangaye babu kowa ciki min hmm. hawal baɗan daga hawal baɗan na in ciki ya zan empty babu komai ciki an halaya yuhinta waya juzu an ya kuna hawayatun habaran ba da habarin kuma yana yiwa shi hawayatun din ya zama habaran sai ku zana alif bayan radin nan don wurin nasba na habaru kana habaran tunda an ce ya kunu da an ya kuna hawayatun yana kuma halattuwa hawayata ɗin shi zan habaran labari ba a da habarin bayan wani labari wato an ce fahiya zalimatun fahiya hawayatun wato labari bayan labari shi na ɗaukowa haka ai hiya haliyatun wa hiya ka'inatun ala urusha ita tana nan empty amma kuma tana bisa ruhinta fa hiya haliyatun fa hiya ala urusha shi ma sai a kaddara mubtada labari na kenan bayan labari kama kana tana nan da take illa dai mutane abbaru. ai gida ko bai faɗi ba ko bai yi komi ba inda babu kowa ciki suna ne kwango hmm. aw da uruf ko ko ruhin ya fadi wa baqiyatul hidan su ka canje suna sun wanzu ila suna wanda suka karkata mushrifa alaiha suna sun kusaci faduwa wal jumlatu ma'dunatan ala ahlakanaha wannan jumla adafi ce ga ahlakanaha da yawa alƙarya muka halaka gidajenta suka koma yanti suna nan amma bisa ga ruhin suwa da suke amma dai babu kowa ma ala wa huwa zalima ba adafi na ga wahiya zalima ba sai dai adafi ne ga ha fa ha halun wahiya zalima din ita hali ce muhallil hali take jumla wurin nazba take da yawa alƙarya muka halaka ta ta faɗi bisa ga ruhinta alhalin da muka hallaka su mutanenta suna azzalimai wai cikin halin zalunci muka same su a lokacin kaga jumlar ta zan hali ke wal ihlaku laysa hala hawaiha amma halakawa bata zama halin yohinta gidajen ba ba ko da mun ka halaka su alhali gidajen suna yamci ba dan gidajen suna yamci kenan ko dore halakaki ne fala halala hake nan ba ta da mahalli ga irabi innaka ka ayyin in ka nasbanci ka ayyin bi muqaddarin da wani abin kaddarawa wanda ya fassiru ko a halaka ke fassara shi wato ya zama ishtigali kenan a ka in mun halaka zai yawa nan ƙaryatin na alƙarya a halaka na ha mun halaka ta shi aka ce mai istigali ya zama an gabatar da mansubi amma kuma bin da yan nazbantai fi'ili muƙaddari wanda wancan da attahi irin shi ne kamar zaidan larabtu abinda annan larabtu zaidan larabtu in ko ka ce zaidun larabtu kai rab'a to ya zan mubtada kenan jimlar da attahi labari ta to shi ne ce in kan nazarci ka'in da wani abu nan da aka dare wanda a halaka na hayi fassuru ke fassara shi wa in hu in ko ka rab'antai ka dokai muhallin rab yake bil ibtida'i da mubtada to fa muhalluha bil rabi sai muhallin to zan muhallu rab ita kenan matsayin labari hmm. wa kam min bi'rin mu'attala wannan wayo na wafi irin aka fi ne da ka'ayyin yin ƙaryatin da yawa alƙarya muka halaka kuma da yawa rijiya mu'addala wadda an kai rufin tar ga rijiya cike da ruwa babu masu shan ruwa an halaka mutane matarukatan wadda an ka bari hulba yadi cikin ƙauyuka da mauti ahalaha saboda mutuwar mutanenta la yustaqamin haba a shan ruwa gare ta wa ƙasarin mashidin da yawa kuma bene wanda an ka ƙarfafa an ka shahe da yanti ga shi nan empty babu kowa ciki mun hallaka mai shi marfu'in wanda an ka ɗaukaka shi ne mashid ai mujassasin ko wanda an kawa henti min shadal bina'a daga shadal bina ya ɗaukaka gina rafa'ahu ya ɗaukaka ta ta yi au sama au min shidi ko ko daga shidi ne bil kasari aljissu karmata ko wato har ƙasa an yi mai henti hari kada hala amma tare da haka ya zama kongo ya wehenta bi a halihu saboda mutuwar mutanen shi wakila an ce almuradu abinda ake yi bi irin wata rijiya ce da halar mauta can halar mauta fi sabhi jabalaha kasan dutsen halar mauta wa kasarun da wani bene shi ko ala kullatihi da tsororuwar dutsen kama da kaunin da rijiyar da gidan sun zanna wasu mutanen hangala tubna sabwana nan da kaya kaunin salihin cikin sauran mutanen salihu falamma qataluhu da suka kashe shi a halakahumullahu Allah ya halaka su wa aqalahuma yayyohin da rijiyar da gidan babu kowa afalam yasiru fil أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم أفلم يسيروا في الأرض هل أم بستفيت كين كفابا أي كفار مكة كافر مكة بستفيت كين كفال إتبار دلورا أي تهيئة إتما وني كراتوني da su yawata cikin ƙasa suka ga ayoyin Allah da ya aje cikin ƙasa da kuma halakawa da yawa wasu mutane da kuhaifansu lil'itibari hassun lamun wannan kwaɗe da su ne alal safari da su yi tafiya lil'itibari don da ɗan lura bi masari ilmuhalaki na su ga inda an ka da halakakkin da aka halaka au ilamin annahum qad safaru ko sanarwa ne cewa ai sun tai wato istibhamin wannan kenan na ta ƙariri na ba su tafi ba wai ai sun tafi cikin ƙasa sun gawa da mun mutane ilamin sanarsuwa ne annahun ƙasafaru wa shahadu ai sun tafi kuma sun gani sun shaida kama lahun musta su la ya nuna ba su lura wal istirhamu lil inkari tambaya kuma tana zama ta musu me yasa ba su lura da abin da sun ka gani fatakuna lahan qulubun yazan suna da zukata ya na biha da suke hankalta da su su gane ma zala abin da ya sabka bil mukazzibina ga masu karyata wannan qablahum gabanin su wa ma yajibu an yuqala min at-tauhidi da kuma abin da ya wajaba a lura da shi na ɗayantuwar Allah su gane lalle Allah shi kaɗai ne irin waɗanga ayyuka nashi sai shi au azamin yasma'una biha ko kuma ya zan suna da kunnuwa da suke jin a habarihun labaran na harko da an ka hallaka in ba su yi tahiya cikin ƙasa ba ba su da kunnuwa ba su ji ana ta wa'ayobi ana bayanin ba ba su saurari tarihin waɗanda suka gabata ba halan ba su da kunnuwa da suka jin labari bil ihlaki da halaka waɗanda suka yi kangaranci gabaninsu wa harabin diyari da rindi gidajensu au ma yajibu an ma'a ko ku ba su da kunnuwan da suka sauraren abin da ya waje ba a saurara min alwahayi na wahayi da Allah ke aikowa na ayoyi nai والتفكير بحال shahadu a آثارهم da kuma tunar da su da halin waɗannan da suka shaidi kuhaiha su suka gani fa ya ta buru sai su tafkai su lura fa innaha yadda sha'ani yake in an ce hu da lamiri na muzakari shi a sha'ani in an ce ha da lamiri na mace wato kissa yadda kissa take wato yadda labarin yake la amala absar ai dama ba idanun ke makabcewa ba ai uyunuhum zahira bal hiya salima idanun su bayyana kan suna gani lafiya lau suke walakin amal qulubul latifi sudur sai dai zukatan da a cikin kirji su suka makabci ai uquluhum kullun su suka makabce bittiba'il hawa saboda da son rai wal inhimaki da turmuzuwa fi taqalidi ga ratayuwa da uwaye da kakanni suna kaza don haka ba a bari fa'alaihim as-sayru fil ardi don haka ya kamata gare su su tafi cikin ƙasa wan nazaru su yi dibi da ainihin itibari da ijja ta lura fa innahu dawa'un li zalika kalmar don dan shine maganin wannan ciwon nasu wa ziyadatu qawlihi da kuma ƙarin cewa ta allati fi sudur ƙarawa na yi maimakon ya ce inna ma ta'amar qulub zukata ke makarcewa sai ya ƙara ce waɗanda a cikin kirji kamar akwai zuciyar da a cikin kai ko akwai zuciyar da a bisa bai a a ƙarin bayani na ɗaya cewa allati fi sudur wanda ke cikin kirshi amur itibari shi ke makarcewa daga taskai su ƙirura ya yi wannan ƙari ne littaki da don ƙarfafawa li anna amal kalbi domin makarcewar zuciya a muta'arifin ba abu ne da an ka sani ba ba a saba da shi ba fa akka da shi yasa ya ƙarfafa shi wa ya tabbatar sai wakila an ce almuradu abinda ake nuhi la itida da da amal basari ba a lissafa makarcewar gani makabta bal al'ama kai makabta allazi la ama gairuhu wanda ba wata makarta don cin shi ko amal kalbi shine makarcewar zuciya Allah fiddin wanda ke cutawa ga addini don makarcewar zuciya addini zai cuta ba wa amma amal basari fa laysa bi larin fi amri amma makarcewar gani ba cutawa ga addini don zaman ba ka gani bai hana ka alwala bai hana ka sallah amma makarcewar zuciya har da imani sai ya kore lararruhu, lararuhu gairu mu'tabarin don haka cutar makabta ido ba a lura da ita ba a ce mata makabta ma in an lura da makabcewar zuciya alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah kuma muna godiya ga jama'a musulmi da suka bada haɗin kai suka bada wannan sarari na je babu zafi kwarai kuma muka yi baki suna da wurin da za su zauna alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah barka da hitowa alhamdulillah A لله والصلاة والسلام على Allah ya saka malam da mahaifin alkhairi ne Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ji kan mahaifin ne ne Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a ta yake da wanda kai mu kuma babu wanda ake karantarwa Allah ya umfanar da mu da su ya ba mu ikon aiki da su jiya wata mata ta aiko qur'ani ya guda biyu tana roƙon a yi mata addu'a saboda ka mai addu'a da Allah sai a sanya da ciki صلوا على النبي الكريم Thank you.